shi zai je yi ya fada nan ya fada nan shi zai yi sai ya girma Allah masa arziki ba zai tausaya maka ba don baka tausaya maka ba don baka taimake shi ba kuma kika ba shi alheri ga dabbaci ne in gai shi kanka zai dawo saboda haka wajibi ne ga nabi ya taimaki matarsa wajen tarbiyya yana firamare ka ba da kuɗi ya tafi ya gama sakandiri ka ba da kuɗi ko da ko za ka je ka yi abubu ko a ina ko dusa za ka sayo ko itace za ka je ka yi ko ciyawa za ka samu wallahi ka zo ka sayo ɗan kai kana ka ce mishi ka ce mishi ka ce ka ce mishi ka zai zo idan wani abu ko ba ka da rai zai yi a ya ce Allah ya ci kan baro amma ba ka wasu da wani ba ka addu'a yaushe ma zai yi mu addu'a ke ba uwa ba bayi fita wani direba ne wani ma'aikacin gwamnati wani dan kasuwa wani malami wani kaza ya fita ne ba ki zauna kina sace masa kuɗi kina tura ƴaƴan talla ba ki taimaki kanki ba ki ki addini ba ki tuce shi ki tuce kai ki Allah ya ki ba tunda kika tura ta talla kika bata sai ta yi ciki in ta ciki ta aiki dan shege ko ba za a karɓi karɓi addu'an ki ba duk gidan da aka aiki dan shege ba a karɓi addu'an mutane duba sahihin bukari duba a ku duba al-rubu wal mabdi al-fitna ba alaihi shaytani al-fitna tamutu ka hujjal bahar ku duba ku gani annabi ya faɗa ya kawo hadisi ce wani lil arab min sharri taraba futiha bi radani ya tuju wa da ku gani su koya masa burdawi su koya masa su koya masa ya zo ya zama dan kalale ya ta zama niganatu kuma ta zama hadari akan kuma duk sharri da sai ya a akan ko zai a muku ba wani gudu ma kuke ba ba ta ta'awun qadirina taimakon masu iko min a afaradil umma alal insani ila fuqara wal masakin taimaka ma talakawa da kuma miskinai a taimaka musu fil fara'i fil giradi wajen haya ko ka masa wakafi ko ka masa umra umra shine wani ka zauna a gidan da har lokacin da ka zo to ka ga mishi kai ko ka mutu ne bai da hannun ƴaƴan da yau shi ne kuma na kara shi gani ko bubusi ka ce su ko a islamic state islam na kumo ga gida na gina duk wanda ya zo karatu a kumo in dai dan a islamic state ne mai na bashi to ba da za a sa ba wanda za a sa sauran ina fata da rage su abin da za a ci a gidan yanzu haka tsohon sanata babu da za a ci tsohon dan majalisa babu da za a ci suna da suna tabbale ka taimaka kada da wani ka tara in jifa talaka kai fada kan kuma kowa ina ba musu musulunci ba ne taimaki talakawa taimaki talakawa taimaki marayu a taimaki gwagware a taimaki zawarawa a taimaka musu wannan shine musulunci shine muke da bukata mu so junanmu mu yafe ma juna mu gaya juna gaskiya muna yi wajen bitabar taimakawa wajen aikin alkali bil amwali da dukiya fil jihadi ninkin ba ninki Allah shi sai to wannan shi ne bismillah duk mutumin da yake ba addini aiki ka taimake shi ka bismillah duk mutumin da yake zugen sa dai shi ka ka taimake shi wannan ba fi sabilillah ne ba kayi ne dan ka kutar da rai Allah zai baka ladan wannan ba da ke ba. cikin wannan wani gudunmawa muka bayar wa nasaratin dini da taimakon addini wa bil da musulunci fi ta'sisil mashru'at annafi'a mithl bina'il masajid kaman gina masallatai wal madaris da makarantu wa insha'il masa'i da gina wajen sana'o'i wal masakin da gidajen zama wani gudunmawa muka bayar shi sai ayata ga yara na mutane sun gaba professor professor dora ne da ya mura ta mutu kwanaki ta rike naftar a zamanin guba su ne ta yi ministan watsa labarai a zamanin yar ado allah ya ji kansa sai ta zo za ta tsaya sarka sai aka ce ta kawo da jima yi gabarai na cigaban al'ummar gabarai ta ɗibi mutum dubu goma sha bakwai ana ba mu ba ba mu ne ka je ga yan suke daukar nasu mu ina namu suka dauka ana wani ake ko ba dan majalisa bane akwai dan majalisa ne wani dan dan hadi ko ba dan majalisa bane to in goma goma haka ake raba musu su dan ka ne suke fada ce ka je arewa ka sai hannun dan arewa za su jikan shi ɗan usman ɗaliban ka je ka kallo in ka raba ɗaliban kashi goma kashi bakwai kafirai ne ko shida kafirai ne dan majalisar ko wanda yake da matsayin karashi ya kawo su ya kawo list akwai abokin ka ne alhamma lokacin da kai a islamic law tare kuka yi ya je ya gama digirin su wani ya tura shi da ya zo sai zo ga shi suka ci sai suka dauka an ne shi wannan ɗin ya kawo lis. kuma manya su suke mara masa an cewa ba ake za ka iya ai an nan amara ne a ƙasar nan ba a kewayin mun da ake wani ka bincika jihar ku da kake soji da aka ima kwanan nan musulmi nawa ka bincika ka bincika jihar ku da ce maka ina yan siyasa suke an yi azama ka wani kicin ku na gona ne musamman ni ba wai sanata ne bai ke wani magana sanata ku ne ke kai ke wani magana je sun same shi sun je mishi is a state din in karba su kashi 190 yace arnan arewa ma babu an dauka an kawo wani musu training a gaban malam bashi yake ta wannan magana da bai shi a gaban malam bashi yace ba ma arnan arewa daga kudu arnan kudu ne duk sun biya su kudi ko sun turo ko sai aka turo masa yana control a jiha cewa ya musu training su su kaza ka ce na su ta dinka a ta kuma yana faɗa ma yana nan bai aiki ba ya ce ayan yawo sai ka ce manyan wata yanzu mu da muke Najeriya mutum da ya isa nuna mana ya isa nuna mana koshi suna da filin da muke da shi to me yasa su ba a kai musu goma ba kai musu shinkafa saboda su su waye ba za a musu dole mutum dole sai na mu ta an kawo mu je ana raba shinkafa sannan hamdin shinkafa hama tunani yanzu idan aka ɗauki yaro ɗaya a nan kuma aka samu su aiki ya yi aure ya ɗauki wani ya yi kana nuna ba a rage ba to sai kun zaɓe shi ɗan majalisa ko sadaka ko kuma yana can PA ɗinsa ko soja ko custom ko immigration ko wani ma'aikata da yake ta tawalla na shirin wa addiniya بين الافراد ومحاربه كثير من الافات التي تدور بالامه Shi ده wannan a samu kungiya Sheikh Isnadir yi ta'awun wa musulmin Najeriya duk da suka su kare Allah a duniya da babba da shi in ba don kungiyar izara wallahi wallahi da musulmi lokacin da muka kungiyar izala ta haɗe sai da suka fito a bibi suka ce suna baƙi ciki da haɗin kungiyar a bibi su aka faɗa saboda sun san gudunmu da ake yi in ba izala bai za ka samu na duk kasar da ka gaya mun wani ne to wanda izala ina ake wani ɗayan shugaban malamai shek Sani a ya malam abinda aka kashe a sunna hospital sama da miliyan ɗari wannan na gama ni da ni amal Ma'azu ya zo ina tsaye da muka yaro da Ahmad Ma'azu wallahi بأمر شك بأمر ما يشك إلى أن يكسر بالي da ce ni shakkai na ba mu wani kuɗi kyauta ba da ce ni ko na ba izara da aka gama ranar da za a buɗe sai ce bishar yusuf sama yusuf sama yace na'am yace sai kira da yace na'am sai to wannan da a ne ba da ba na ga wa na ko na mutu wasu da ce ko na mutu wasu da ana duba man masallaci san ba izala ba da in ka je ka ga izala ba aka yi wannan wuri da gina kuma ka bashi lokaci za ka yi amma mu nan ka dube shi tun ba ne da mazo nan gashi aka yi kamar yau duk shekara mu a kungiyar izala a ce sai mun yi mintin masallaci duk shekara akwai kajo da ya ce ba ko ina kan ya izala duk mu ka samu dan duk masallacin anguwa duk shekara yanzu haka da anguwa an yi minti sai izala a saki kaɗi a yi taimako saboda ka taimaki addini sai a ya taimake ya zo ce alhaji a taimake ni tun da matsayin ka na musulmi ya nuna kuɗin sha ya ce a ah, ɗan ba dubu goma ko ta yi kare ka ba sha biyu ba da zai yi mata za ta za ta mutu ce na haifa ka karɓi atm din sa karɓa ka ba shi dubu goma ya je kai matarsa asibiti ko da ba ko wani abu da zai je yi ke cire sha biyu wannan dubu biyun da ka karɓa da kai da wanda ya ci mutum jihar da ba uwar ɗaya uwar ɗaya الذين يأكلون الربا بعد ذلك الذين يأكلون الذي يتخبطه الشيطان من المس سيكما وان الشيطان يكي دوكا سلك شعبا ذلك بأنهم قالوا أم سعك دنسوس إنما البيع مثل الربا أي da ciniki da riba duk ne ai kasuwanci ne kuɗi na ne saboda haka in ban bashi ni ma wahala ne na samu saboda kayan nan na dubu goma zuwa ƙarshen wata to zai bani sha hudu in ba ka ba in je in siyo kayansa wa halalla wa ya wa halallahu kaiwa wa ma'aukaci ka san Allah ya halatta halal ya halatta ciniki ya haramta riba idan ba ta kai su na ɗaya tak ita duba an karɓa za ta shiga aljanna amma aka samu mutumin kirki kare ya aure ta dan a ta ƴan ƙwaƙwalwa sai ta aiki da saboda wannan wani da ya sa mata ya fi damar ta ka samu wasu ake shamila fi alaƙar rajulin ba ta gani nama mace ake ɗaukar halitta kuma wannan mani da ya sa mata ba wai ba mata yake ba ya bi naman ta kuma naman ta ake yanka halitta ɗanta jinin ta ake kwakwalwar ta to kwakwalwar wani ɗan banza mara alkairi ya lallabe tana yi ya sa mata kuma shehu usman ya ce idan ta yi aure tana jima'i da mijinta da daddare ba saman ta sami da sai koma masa muka musu juyin masa sai mai wajen na ali a safila wa an na alaihim muka musu ruwa a kansu ijarata ruwan duwar wani domin su ji daga soyayye daga jahannama cikin wannan abin da haka musu akwai aya kai ga masu hankali ya kamata duk mai lura ya lura saboda aka abu